mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau mun samu bakoncin Laila Uthman mai gidan abinci na L&N Kitchen. babban kamu. Eh Amina, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da Laila akan sana'o'inta. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. ɓata lokaci ba bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf da Laila Uthman. Sunana Laila Ali usman ni yar Yobe ce na yi karatu a University Jami'a Maiduguri da kuma Jami'a a Dubai na yi Masters. Kina sana'o'i daban-daban bari mu fara daga bangaren wannan sana'ar abinci da kika shiga 'yan shekarun bayan kuma kin samu nasarori ta fuskoki daban-daban me ya fara jawo hankalin hankalinki zuwa fara sana'ar abinci duba da kalubalen da ke tattare da yin haka gaskiya sana abinci sana ne da tun da shi na so na fara daga beginning tun da na fara business dama abinci na so na fara da but yanda nake tunanin nake so na awatar da gurin na yi shi yanda taste ina a lokacin gaskiya ban da kuɗin da zan yi wannan shi sa na fara da sauran businesses har ya kai ni ga wannan business din so soyayyen shi ne gaskiya ya saka ni sai kuma gaskiya ina son abinci ni ma abociya cin abinci <laughs> ne especially abincin gargajiya sai kuma akwai kuɗi na san na yi ciki na ga kan cewa sana'an abinci akwai albarka a ciki na ɗaya zaka ciyar da mutane ga ma'aikata da suke ci abinci a gargashin ka ga lada ga kuma kuɗi sai ina son kuɗi shine al'amarin ma <laughs> wanda bai san kuɗi ko garin abuja gari ne tun da babban birnin tarayya ƙasar nan ne da akwai wuraren cin abinci tili-tili da zaki ga sai dai wanda kika zaɓa shin ya kike gogayya da sauran masu abincin abuja duba da yadda akwai gasa a cikin wannan sana'ar a gaskiya ni bana ganin kowa a masana'anta wanda nake abu iri ɗaya da shi kaman abokin gasa na din ina ganin kowa yana da kasuwanci kamar ni abincin gargajiya nake saidawa akwai mutane da suke saida abincin gargajiya amma kowa yana da nashi um, um, albarkan da business din shi yake zuwa da so gaskiya babu wanda nake ganin shi a matsayin competition kowa ina ganin shi a matsayin colleague ne abokin aiki so yana da matsala ina kiran wasu in tambaye su suna da matsala su ma suna kira su tambaye abincin gargajiya ne abincin gargajiya abu ne da muka san sai ka sa kokari karfi sosai a ciki saboda wahalar da ke ciki musamman a ce kamar za ka yi tuwo Kai sauran abincin mu na arewa da aka sani ta yaya kike yin ayyukan ki na girke-girken abincin nan kuma ake samun irin ɗanɗanan da aka saba na yau da kullum kin san mutane in suka ɗanɗana abu ya musu daɗi za su ci gaba da dawo amma idan aka samu canji a wannan ɗanɗanan ba za su dawo ba ta yaya kike well da na tashi gaskiya ni na bi tsari na je na ɗebo mata ne da manyan mata da tijawa zan ce daga arewacin Najeriya Kano Bauchi mai Maiduguri Yobe duka matan da su sana'an su dafa abinci sun iya dafa abinci sun san komai da suka zo kuma muka yi training nasu muka ba su the modern touch zan ce na eh, zamani suka gane kan cewa in kika saka magi goma gobe ma goma zaki saka to dama sun riga da sanya abinci so it was so easy ya mun sauki da ke na koma roots na ɗebo mutanen ba wai mutane ne daga nan na ɗebe su ba wanda ba su iya ba aka koya musu a gaskiya ba abin da nake dafawa duk su suke dafawa gabaki da su ni dai na wani taba <laughs> nawa ne ina saka ido kuma saboda ina bala'in son abinci kuma mama na step mother na da ta girma da is an excellent cook ba abin da bata iya dafa ba so na san taste na abinci mai daɗi so shi yasa kin san akwai wuyan sha'ani da mutane wanda za su yi aiki da kai ta yaya kike sha'ani da mutane da ke miki aiki kafin mu zo kan masu zuwa sayan abinci gaskiya wanda suke aiki akwai akwai masifan wahalan managing mutane especially idan akwai mutanen da suka wuce hamsin a guri wannan shine um, masana'anta na farko nawa da na na kafa da nake da ma'aikatan da suka wuce hamsin so kuma kowa daga different wurare ya zo tunaninsu daban kuma kana aiki da mutane ne da yawanci ba su je makaranta ba so dole sai ka dawo level ɗinsu a kowane lokaci in ka fahimci me suke ciki wani lokaci ina zama a cikin su in ji me suke ciki ina musu wasa da dariya din duk dai kare wani tsoro ya shiga tsakanin but amma at the same time sun san kan cewa akwai abin da ba za ka iya yi ka tsira ba dole ina nan ina saka ido ido gaskiya ni mai saka ido ne a business ina kullum ni ne farko nake zuwa ni ne kuma karshe nake tashi so suna gani na at every wannan kuma sun san na san me nake so so shine kawai to ta yaya kike iya kullun ki tashi da sanyin asuba ki riga ma'aikatan ki zuwa wurin aiki kuma ki sa ido ah. ki koma kin san bacci abu ne da ke da um, muhimmanci a rayuwar duk dan adam gaskiya in dai zaka zama mai business mai sana'a wanda kuma yana so sana'an shi nan ya tafi daidai to dole ka sa ido dole wani jin daɗi ka kawar da shi har sai lokacin da aka kai level da wannan business da iya tsayawa a kan kafan shi yadda ba tare da sai kina nan ba kullum a lokacin da yake fara tashi duk san ki jin daɗi in dai ki bacci to ki za ku tashi da safe ki tashi da bakin ciki in za ki zo ki samu abubuwan da ba shi bane so tashiwa da safe ni ba komai bane a guri na tunda mun saba gidan mu tun muna yara asuba amma ba mu tada mu wanda zai koma bacci so kowa ya saba rutin namu ne muna tashi da sassafe amma ba za ka fita ba dai za ka tashi har sai lokacin da ya fita ya bar gida sai yanzu kana so ka koma bacci so ba wani abu ne na riga da na saba a cikin kalubalen da ke fuskanta wajen sha'ani da masu zuwa sayan abincin nan ko za ki bayyana mana da yadda ke magance su gaskiya ni abu ne mai sauki mini na dilin da mutane Allah ya bani baiwa na dariya gaskiya ne <laughs> so duk inda na zauna zan iya zama daga safe har dare ina dariya duk wanda ya shigo zan karbe shi da dariya ka kawo mun complain zan maka dariya in baka hakuri girman kai kwata-kwata baya cikin lissafi na ba wai kuma wai ina yi bane din business haka Allah ya halice ni so duk abin da ka gaya mun zan dauke shi ina da ina da zan ce listening air ban san me zan faɗe shi ta Hausa wato kina da kunnen kunnen sauraron mutum zan iya zama in saurare ka na awa ɗaya ka gaya mun duk abin da kake so ka faɗa kuma da murmushi a fuska na in ka gama zan ce maka to ni ma zan maka explaining nawa ni dai baki abin magana ne ba zan yi shiru ba amma kuma ba zan gaya maka shi yanda zai maka wani so duk wani mutane da suke zuwa guri na gaskiya ni ina marhaba da su kuma ba na taba gajiya da jama'a. Mm, masha Allah mm. to kin ga duk sana'a da za ka yi albashi ginshiki Sosai. In ka samu ma'aikata masu aiki yadda ya kamata ba a biyan su albashi kan lokaci ba za su samu karfin gwiwan zuwa. Gaskiya ne. Ta yaya kike kula da tsarin albashin ki yayi daidai da sauran masu sana'a? Ai uh, I think tun da na fara business ba wannan ba tun sauran businesses ina na riga da na yi discipline kaina kan cewa hakkin mutum ba zan taba cin hakkin ka ba gwara ka cinawa amma ni ba zan ci naka ba so kowane ma'aikaci na tun daga farko zuwa yau ban taba wuce wata ashirin da biyar ban biya salari ba ba zan taba danne maka haki ba zan baka salari zan biya asibitin ka zan baka gurin zama zan siya maka kaya zan yi duk abin da ya dace amma dole ka bani abin da ni ma nake ni amma duk wani ka dole zan baka shi kuma akan lokaci ba tare da bata lokaci ba shi sa na samu i think ma'aikatan yawancin su da very loyal mutanen kirki ne saboda sun ga yadda nake kula da da su masha Allah wuri kuma shine abu kin san duk sana'a da za ka yi sai kana da jari shin kin riga kin magana akan yadda kika samu jarin wannan sana'a kuma yanzu wuri musamman Abuja samun wuri mai kyau irin wannan sai da kuɗi ta yayin kika bujiro da yadda kika samu irin wannan wuri kuma da duba da irin kuɗaɗe dan kuɗaɗen da za ki biya um, da yi ina da wani kamfani na na yin furniture mm, kayan gida eh, kayan zamani na gida mm. so um, na yi shekara biyu ina savings kowane rana ina saving kuɗi kowane rana gari ba zai waye ba ban ajiye kuɗi ba na shekara biyu ina tarawa har ya kai level da na san yau ina da enough kuɗin da zan yi investing a restaurant business kuma zan samu in yi duk abin da nake so ba tare da wai sai na tambaye ko wani bashin banki ko kuma wani abu so gaskiya ni savings da na yi ina da discipline when it comes to in an zo wurin kashe kuɗi na san nawa ya kamata ya je nan na san wannan ya kamata in yi saving na san inda zan cire wannan in saka wannan so saving kawai ka samu eh. kai wannan to me ya bambanta ki da sauran masu wurin abinci a Abuja? Well, zan ce ni ne kawai na bambanta kaina. <laughs> ni ne na bambanta kaina. Eh, jama'a da Allah ya bani. I don't want to bana son in sound in eh, vain but uh, maybe I'm humble. na da saukin kai. Exactly. Sai kuma taste na abinci. Tsaftace gurin abinci. Design na gurin gurin da kake zama da sauransu duka abubuwan nan suna zuwa they come to play together. Yana haduwa ga mutum idan ya zo baya so ya tashi kujerun a so comfortable mun yi su daga ɗayan kamfanin mu ka zo ka zo na ka ci abinci ka baje za ka zo guri ka sha fura da nono a cikin kwarya amma AC na dukan ka <laughs> kin gane za ka ci dan wake a cikin plate maimakon cikin yanda yanda dai ka saba da jika akwai inda za ka je ka zauna ka ci amma babu inda aka kawo ni na kawo gargajiya da kuma boko da zamani na hada tare so it's called um, tradition and modern design mm. so gurin zaman gaba daya gurin zamani zamani abinci kuma gargajiya so ga kwanciyar hankali babu wani ba za ka zo ka samu yara kanana ba na riga da na mida shi standard na kawai ka zo ka ci abinci ka tafi ko tv ba mu da shi balle ka zo kallon kwallo so it's i think it's very comfortable for mutanen da suke zuwa mm, akwai mutanen da kila suna wani mataki ne da ya kamata an suka zo irin wannan wuri a ce akwai inda aka keɓe da su kadai za su iya zama shin akwai irin wannan wuri sosai mako muna da vip wajen guda hudu muna da kuma can ɗayan bayan gurin zaman ƙasa shi ma kamar vip ne sai kuma ko ina yawanci zaki ga manyan mutane ma ba su son shiga vip saboda yadda kowa kawai kamar ka san kowa kowa ya san kowa dukan mu dai na ɗaya ne gida ne za su iya zama a ko'ina dai feel secured. na to ni ne bambancin wannan wurare da aka keɓewa irin waɗanda za su so ɗan wuri da su kaɗai za su zauna. wal kuɗi ce kawai za ka ɗan ƙara biyan wani abu saboda wannan guri is just for you akwai tv akwai komi babu wanda zai shiga ya dame ka kana ciki kai kaɗai har ka gama mitin sun ka ci abinci ka tashi ka tafi. to a ina kike samun duk kayan girke-girke da kike duba da cewa gargajiya ne duk abubuwan da ake gaskiya duk wani abu da muke siya na gargajiya yana zuwa daga yobe kazna saka mutane a damaturu kazni yar yobe ce so akwai mutane na da suke nan suna nan muna sayan kuka da dawa dai daga hannun su empowering matan mu daga can arewacin na shi ne kawai eh, daga yobe gaskiya gaba ɗaya nake samu abubuwan nan to akwai matsalolin da ke fuskanta wajen kawo kayan nan daga yobe zuwa abuja musamman ga kin san kayan marmari da za a bukata babu wani matsala yanzu motoci suna zuwa babu wani babu matsalar da muka taba samu face dai wani lokaci a ce human error an kawo ba daidai ba ko kuma wani ya fara ɓaci abubuwa kamar su gulli suwa suwaye sauransu kawai shi ne amma banda shi yanzu mun yi magance shi na samun yadda za a saka su a cikin kula ba tare da an kawo shi yadda suke kawo ba da. a cikin ɗan kankanin lokaci bayan buɗe wajen cin abinci na farko na L&N sai muka ji a cikin shekarar nan cikin ɗauke da dimbin ƙalubalen um, lafiya kuma aka buɗe wani wuri ta yaya kika har hada komai aka samu aka buɗe wannan wuri a cikin wannan shekara Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga tattaunawar Halima da Laila ta yaya kika har hada komai aka samu aka buɗe wannan wuri a cikin wannan shekara wal gaskiya ni zan ce alhamdulillah saboda duk yanda mutane shekarar nan mutane da yawa ba su samu sun ci gaba ba restaurant mu has always been ba mu taba rufewa ba babu rana daya da muka rufe shi so kuma dama mun yi saving towards budewa a Kano to da bamu samu mun yi Kano ba saboda wannan batun coronavirus bayan da za a kai ta moving from one place to another shine muka mai da kudin um, gwarin fa aka bude gwarin fa branch kamar yadda na gaya miki da farko restaurant na business in dai za ka yi shi daidai akwai samun kuɗi. shin ba kya ganin yadda ma'aikatan nan suke ba za a samu matsala yadda su wanda za a kai can za su yi daidai irin ɗanɗanon da ake samu a nan well kin san da yake abuja ne muna da central kitchen kitchen din mu a nan ne daga nan ake ɗaukan abinci so hudu a rana akai mun riga da mun kawo buses da suke shuttling from one place to another so duk taste din iri ɗaya ne. ta ya kuke kula da abincin ya zama to ɗanɗanon an yi nan take mutane suke zuwa suke ci. Yeah, obviously um, um, abincin gargajiya yawanci zaki ga baki ji dumami ya fi daɗi ba the next day. So miyan gargajiya yawanci ko da ya kwana ya ma fi canza taste ya fi canza ba za ma ki san ko is fresh ko ba fresh ba. Mm. So daɗin mu mu Allah da ya saka gargajiya muke yi so it's easy for us to make sure komai is fresh at every given time. Ko za ki ce akwai wani kalan abinci da yake jawo mutane zuwa nan wurin sosai gaskiya na san um, miyan taushe da brabusco it's a number one seller na munanan so na san mutane da yawa suna so akwai danderu kuma su balangu akwai gas meat da ake yi daga maiduguri yawanci yan maiduguri sun san shi amma babu shi a nan duk yanzu mun introduce balangun mu yanda muke yin shi ba yanda mutanen garin nan suke yi na can arewa ne so dole wayannan abubuwan mutane su ga dan wake sinasir gulisuwa all these things da sun dade ba su ci ba yanzu to yana jawo mutane su zo su ci. Ku za ki dan mana bayani akan jerin abincin da kuke yau da kullum? Well, kamar menu is every day is the same. Da daddare ne kawai menu yake canzawa saboda yawanci mutane su ce muke dan Abuja. <laughs> Za mu wani abu dan wanda is light. So sai mu canza mu dan kawo na dan bature a wani dan fatan dankali wata gwaten acca duk dai still gargajiya ne ba is light ba abin da mutum zai ce amma regularly kullum su miyan kuka kubewa karkashi every other thing da kika sani tuwon shinkafa tuwon masara hatsi and the rest shine regular meals mu every day banda abu da kin riga kin maganan Kano cewa akwai kina da ra'ayin buɗe wani wuri a cikin Najeriya banda arewa akwai inda kike da ra'ayin buɗe maciya insha Allah Lagos daga mun yi Kano next year in Allah ya kai mu da rai da lafiya kuma muna da hanya za mu yi Kano za mu yi Lagos insha Allah to masu sauraron dira su ji jeran abincin da kuke yi na yau da kullum kamar yadda kika dan bada bayani ko za ki dan jera mana wanda kika san zaki iya dan bayanai a kansu a ce kamar tuwo ko ga gashi ga yanayin da ake da sassafe ake ko da rana we do breakfast as karyawa ana kosai karin kumallo eh, ana kosai ana dan wake ana masa um, farfesun kafan shanu um, farfesun kayan ciki da sauran su abin da ake ci da safe dan sha biyu na rana ana yin su miyan kubewa da sauran su da su tuwon shinkafa burabuskon shinkafa and the rest to lunch mun yi shi yanda lunch ga abin da za a yi dina ga abin da za a yi dina kuma something light ba hatta dare in ka zo zaka samu duka sauran tuwo tuwo don akwai mutane da suke cin su tuwo da miyan kuka da daddare so daga dai sha biyu zuwa karfe goma zaka samu gaba ɗaya abincin gargajiyan nan still har da na karyawan in kana so za a sake akwai waɗanda suka taɓa kawo koke kan yadda abincin suke ko kuma suna son a inganta wani abu sosai ai a kullum sai mun samu wanda zai ce tsida yawanci muna samun mutane da ba da da lafiya masu diabetes za su ce miki o ba sa cin kaza ko mai ulcer ce da Allah dan rage yaji a canza mai ayi waye to wasu abubuwan duka wani in mun ji muna dubawa mu canza wani kuma standard din mu ne ba za mu iya canza ba kamar mai ba zai yi mu koma olive oil ba tunda it's abin business ne ba abu ne na gida ba dole sai mun using wanda mu ma zai kawo mana eh, wani baka so in kana so mun ka iso sai ka kira mu ka ce ga yanda kake so sai za a yi maka kin ga duk charges da yayi extra kai ne ka saka akan ka so yes muna samun korafi ba gaskiya on scale of 1 to 10 zan ce good reviews din sun fi bad reviews din um, shin ko kina da ra'ayin a ce masu bukatan um, na musamman waɗanda ke da wata cuta da suke fama da ita kuma suna son a musu kamar jirin abinci nasu daban wanda za a rika girka musu kamar a ce suna nan na dindindin a ce za su zo sau uku a sati ko sau biyu ko kina da ra'ayin ki um, kirkiro musu nasu sosai yanzu ma haka muna da shi kamar rabuskon alkama tuwon alkama miya yawanci gaba ɗaya akwai kala biyu akwai mai yaji akwai mara yaji dan muna da gwaten acca muna da tuwon acca like akwai abincin da dole wannan mun san specifically for mutanen da a diabetic akwai kuma wanda kin san saboda hawan jini ba za ka sa gishiri da yawa da sauransu yanzu ma muna yi we cater for every kind of person batun masu saya ta yanar gizo wanda za su kira su ce na ba da odan kaza a kawo ya ake irin kula da su kuma idan aka samu dan sabani kamar a ce mutum ya yi odan abu kaza wajen dan akasin dan adam an samu kuskure sai aka kawo abin da baya so ya ake bibiyar su gaskiya um, telephones su gaba daya abin recorded mun saka na'urar recording to hear in case customer ya ce haka ne shi wannan ya ce ba haka bane to muna iya dialogin tsakani kuma yadda na gaya miki aiki ni mutumiyar jama'a ne so it, it takes just a phone call ka buga mutum ka ce da Allah ya hakuri ga yanda aka yi da Allah ke hakuri tunda dai um, ba da mashin kake dilin ba dole wata rana dan adam zai samu problem so we have takarda da ake rubutawa and at the same time it's recorded kana jin komai daga sun yi tapping system man yana tafiya straight to can so it's easy to just find ka san ga inda matsalan yake ya kuma inda zaka gyara i strongly believe ba abin da fi dan Allah ya hakuri za a gyara na'am a bangaren na'ura kin san za a samu lokacin da irin ka tura kuɗi ta na'ura din nan bai sauka ba kuma an riga an ba mutum abinci sai aka samu sabani tsakanin banki da banki ya kuke bin kadin wannan well usually ya dan jima da rabon mu da mu samu wannan problem din yanzu duk mun gyara abubuwan da bankuna suka suka yi saboda kowa yana son ai aiki da shi obviously so duk mistake da aka samu za su zo quickly su gyara but idan mutum ya riga da ya tafi ni kullum ina gaya musu in mutum har ya riga da ya tafi kar ku kira shi idan ya dawo sai a mishi bayani so akwai relationship ban zama akwai customer yanzu da yake gurin nan ba da ni da shi ba mu da ko ni da ita ba mu da personal relationship saboda kullum sai na gaishe da kowa akan kowane table in kai sabo ne ma ina gane fuskan sabi so already in sun zo suna zuwa zaka ce o oh, wani kaza a bashi kaza wani kaza a bashi kaza shikenan to ba a samun sabani wajen kai abinci daga nan wuri zuwa wannan wuri eh akwai sabani na dole kima kin san masu riders wani bai gane hanyar da zai je ba or something but the easiest thing is kamun rider ya bar nan za a bashi telefon nan banki za a bashi address idan ya iso gurin zai kira ki ma bai samu ya gane kan gurin ba ko bai gane ina ne unguwan ba kai za ka fito kai leading na shi to place na'am a na ya mace yar arewa wanda kin san akwai irin kallon da ake wa matan arewa cewa ba sa yunkurowa amma da zamani alhamdulillah an fara samun yunkurowa kuma kina tallafa mutane da dama menene yake kai ki ga tallafe-tallafe da ke da ma ma'aikatan ki da waɗanda ba ma'aikatan ki ba mun san labarin yadda kika ɗauki wasu yara kina kula da su to me ke jawo ra'ayin ko me ke karfafa miki gwiwa duba da yadda yawancin mutane abin da suka sani shine kansu ba ruwansu da sauran mutane gaskiya zan ce daga upbringing ne yadda aka girma da mu tarbiya yadda aka girmar da mu yadda muka tashi gidan mu kowa zai zo kowa gidan kowa ne baban mu kamar mutum ne da ba wanda baya jawo a jiki so mun tashi da shi kuma i believe babu abin da kullun na je saudiya let me da you this labari yi <laughs> dawafi kullun cewa nake Allah Allah ka bani in <laughs> Allah ka bani ka bani kuɗin ni ba na so ma ni ne wani abu da shi ni kawai a bani ta hanya na yin bawa jama'a so in na samu miliyan ɗaya a kai na wannan maganan yana faɗo ma kai kulle na cewa wannan kuɗin fa bani aka yin bawa mutane <laughs> so gaskiya wannan addu'an da na yi yana kullun yana shiga kai na ina tunawa na san kuɗi idan aka baka Allah har ya baka tunda ba wai ba wani abu muke da yafi wanda wani yake ba kawai Allah ne ya dube mu ya bamu kuma I believe dalilin da yasa ya bamu mu shine ya san za mu ba ma wasu sun shi isa masha Allah nan da shekara biyar ina ke ganin LNN kicin kuma ta yaya kike son ki cimma duk wa'annan burukan da kika sa a gaba kan wannan wurin abinci? Well, in the next five years, insha Allah in ina da rai, na tabbatar LNM Kitchen will go global. Zai zama muna da tunanin shi a Dubai, a Saudi Arabia, a Ingila. This are the three countries da nake tunanin insha Allah in the next five years we will be there. And I believe yanda za mu kai shi ne mu ci gaba da yanda muke ɗauko wannan abin. ba ba sai da zan yi explain abun nan ba da Hausa <laughs> so yanda business yake shine idan ka ɗauke shi ka rike shi kai wannan abin ka san baka da wani abu da zai kawo maka wani kuɗi ko kuma wani abu da ke nema in ba wannan business din ba ka rike shi ka rike ma'aikata ka samu recipe kin san abin da problem da muke da shi shine recipe so by time ka kai wani guri in baka nan taste din zai canzo so abin da nake so in yi da nan shine na building recipe da ko ba ma nan kamar yadda McDonald's suke duk inda suke kawai za a tura maka recipe ga yanda yake kuma haka zaka bi shi to mm. this is what we're trying to build in the next five years na san insha insha Allah mun kai wani level da zamu iya branching out ba sai ina nan ba komai zai tafi daidai kin tabo man inda yake kai ki maganar McDonald's kin san in aka ce kamfani na bakin mutum ana irin tunanin kai suna da akwai yadda za a takaita abubuwan to shin kina da tsari ko kina da dabaran da kike son ki kullu da da tabbatar da cewa za ki iya siyar da irin kaman a ce franchise franchise rukunin wannan kamfanin ki ga wasu mutane ko ba 'yan Najeriya ba? Eto su da kansu ma ba aljanu ba ne mutane ne kamar mu kuma kansu ba biyu ba ne kamar mu ne so yanda na gaya miki in dai har mutum zai bi tafarkin business yanda ya ɗauko shi accounting you can see my account books you can see how how transparent I am you can have my recipe ina da branches guda biyar a country na you can taste gaba daya duka branches sun ga taste ga yanda ma'aikata na suke ga kaza kaza su ma daga haka suka fara in dai zaka zama disciplined kana da kama alkibla eh, ka san ga inda na sa gaba kuma dole sai na yi achieving na shi da yadda ubangiji so that is the su da kansu za su zo maka ba ma sai ka je musu ba a bangaren na'ura fa san yanzu a kasashen da aka samu ci gaba yanzu sai ki ga a maimakon mutane da ke kawo abinci wa waɗanda suke zuwa sai a ce na'ura ne kamar robotics AI su suke kawo abinci shin kina da niyyar gaskiya ban da shi din ni a tunani na ina mutanen nan za su je to idan muka kawo na'ura ai muna da bala'in yawa a country nan zan iya bude branches a country hamsin still ba zan rage ma mutanen da ba su da aiki ba a Najeriya da 1%. So I'd rather na using mutane na duk inda na bude zan ɗebi mutane daga Najeriya in kai su. Factory na na yin katako ba na yin gadaje babu yanda ba da ni ba na kawo dan China cause an san shi zai koya musu da wuri. Ba ni gaskiya ba na san kawo kowane mutum daga kasan waje ya zo ya koya mutane na cause na san mu ma mun iya. Za mu iya yi kuma bayan da za a mu kawo robots ba ma fararen mutane ba balle kuma robots. <laughs> Kin san matsalar mu a cikin sana'a shine akwai wanda za su je suna bin baya don su suna son samu ɗaukaka su bata suna da dai sauransu ta yaki ke ganin idan wani abu ya taso makamancin wannan zaki iya yaki da shi. Uh, the only thing is ka zama mai gaskiya. There is nothing da zan boye. Tunda na fara wannan business din na tara accountants ina guda biyu. Na ce musu I want transparency. But ku biya shi yadda yake. Wato eh, a yi shi a bayyane. komai yadda ya dace. yadda na san dole wata rana yadda zan nake ci gaba. abin da nake hangowa ai no ranan zai zo da dole wani sai ya saka ido akan kuma yana so ya tozarta ni saboda shi shi sa na ce ba na son komi da zai kawo mu idan ka zo ka zo ta wani fanni ne amma ba dai wai ka kama ni da rashin gaskiya ba sai dai wani abu daban to shin zaki ce yanayin biyan haraji a ƙasar nan na da sauki ga irin sana'ar ko gaskiya bai da sauki ba amma haka aka saka shi kuma haka za mu biya wani kira za ki wa mata yan uwanki shi ne su tashi su tsaya there's nothing like wai o oh, wannan abin da wahala ya zan yi shi kullum yanzu na gaya miki kamar mu fara interview na yau 24 hours kenan ban yi bacci ba ido na bai rufe ba brain dina ya kasa shutting down so wani zai iya cewa a ah, ni kam na gaji ba zan iya kashe kaina ba zan je in zauna to you can't die sai lokacin ka ya zo duk da eh wasu abubuwan wata rana dole kai shutting down akwai ranakun da zan ɗauki lokaci na in shutting down but amma babu business da zaki fara shi da yake da dai kuma karki tsamman wai din an je tsakiya kin huta to as are moving further lokacin ne wani bala'i zai sake fitowa haka za ka yi tan paving hanyar ka har ka kai wani level da ke da kanki kin san eh Allah ya hore min yanzu am successful but dole ne mata su tashi kuma su dage din business dagewa ne ba abu ne na wasa ba sai kuma ina kira ga mata da yawa mutane da yawa suna tunanin business abu ne da kowa zai iya ba kowa ne zai iya ba business talent ne basira ne da Allah yake ba mu ba kowa ba so dole ka san ina ne menene ni na fi yafi min kyau a aikin gwamnati ne a business ne ko kuma wani abu daban ne professional course ne dole ka san kai meye ne ya dace da kai a matsayin ka na dan adam ba wai din kin ji lela tana business din to ki ce ke ma zaki business din to ba kowa bane zai iya yin business din to zaki iya kama business din takalmi zaki iya kama business business kala kala baka nemi in da kai ka san za ka iya yi sai ka kuma kake kauna in baka kaunar da zan za abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na ta gabatar da shirin zahar aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.